أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

yana da kalmar yake shekara kuma a duniya shekara kuma a duniya ci gaba karatun ko ci gaba ko in ci gaba eh da tara da tara ya sa cikin ka wa ya sa ki eh ba ki da ba karatun ko karatun eh sa ki Allah ya zalunci ne eh shige ta ko ita ba ta son ki haka ake soyayya ko kina son soyayya don ka azabtar da ke to ki zama kike azabtar da ita eh ki ga wannan abubuwan da kika mata ga mana ki bi a bakin ki magana ki sai zai kwaba miki nari na manta ki rika kafa da kankan da yawan ta sani ki ga mun gaskiya da da cikin ta ne cikin ta a cikin ta da mini ki ga mana abin da kike ba ki amince na riha ki ga mana abin da kike mata a cikin ta ba ki mata komai ba rike mata cikin ta ki eh eh ta eh, haka buɗe bakin ki ka huce a kanta haka ake yi sai yanzu idan ke mana abu huce a kan haka ake yi eh haka ake yi eh ya ne kai daga gaba haka ake yi eh eh uwa ta eh haka ake yi eh to zan mutu karke ta eh zan mutu karke ta eh in ci gaba da karatu eh in ci gaba to yanzu za ta fita ki rabu da ita eh za ta fita ki rabu da ita nan da waɗannan cututtukan ne kika mata kuma a ga mu gaskiya idan ba ki gani gaskiya ba zan ka kwada miki mari fa eh ga gaskiya dai ko ita fa to me kika da ita yar wannan matar yar Aisha din me kika mata ita ce jaririya ko ita wannan matar me kika mata wanda kike cikin ta eh in kika bara karatun da zaki faɗa ba ko a'udhu billahi minash shaitanir بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما أليته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كنا بيا كنا بيا كنا بيا jikin uwa aisha ya tara ne dawa dawa ina ƴaƴan naki suna ina to ke magana da su da waye da waye daga jimare da ɗan ina da dawa kuma duk ki faɗa ba dawa ne ne ina ina sauran kuma fa to kiyaye a kusa yanzu kiyaye a kusa to kira su kira su yi magana da su kira su kira ba kina son sake ba su yi karatu ko eh to kira su kira su kuma ki mana magana kina ihu ina ina wai idan na ihu aka ce kina wai to yi magana da su fito to ina fito ina fito ne ya ka kai musulmi ne kai wani irin kake bi ba ka sallah kai kafiri ne ko ba ka musulunta eh ba ka musulunta wa ya sa ka jikin wannan matar eh ya kake Allah ya hana zalunci Allah da baban ka ce take fita to uwar ta ce Allah ba za ta ce Allah ne yake ne ƙarya kake yi me ce me ce muku to me ce muku to ba ta son ku ita ba ta son ku shekara kana a duniya shekara ta hamsin shekara ta hamsin ina kai da waye a cikin ta nan da uwarka da kai sai waye kuma Kuma ba za ka tsaya kai magana ba, kana son yi karatu ka sha wani eh? sai ba bakan sai ne baka ina ne bakan yake yana na yana jin yanzu yana jin amma ya shiru ba zai magana ba za ka musulunta kai za ka musulunta da gaske kake ko ƙarya kake da gaske kake yi kada baka musulunta ka koma kai ridda da gaske kake yi eh bautar gunki kake da ko kiristanci kake gunki kake bauta to bautar gunki kafirci ne in ka mutu kana Allah zai saka a wuta don haka baka musulunci da gaske ko to ka faɗi la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka tuba daga cutar da kai mata duk ka tuba ko in ka sake dawowa fa gaya mun gaskiya har abada ba in ka dawo fa wani ka yadda aka shiga ko zan yi karatun qur'ani har ka shiga da izinin Allah ka yadda ko ka yadda ka yanzu ina za ka tafi to kai alƙawarin ba za ka sake cutar da wani musulmi ba eh ka san wani malami aljani ba ka sani ba ka san wasu musulmi mutane da suke yin karatu a wani masallaci to ka rinka zuwa kana zama kana koyon addini

ka yarda ba za ka kuma ba eh to idan aka ga wannan ta sallan ba ta girma kai ne kenan ko to kai da waye a tare da ita dama kai kaɗai ne ka daina yanzu

to yanzu dukan ku kuma ne yanzu kuka rage a jikinta to ina sauran fa ina ne bakan yana nan to yanzu kai ka tabbatar min da ka musulunta ko to shawarar da nake baka ka tafi kasar makka ka je can ka zauna ka bauta Allah tare da yan uwanka aljanu ka ga amina nake za ka tafi kana da mata ne ba ka da mata shekara ka nawa hamsin kace a duniya amma ba ka da mata wato kana yau kana bin matan mutane ko eh to wannan haramun ne a cikin addinin musulunci tun da ka musulunta wani suna kake amfani da shi dama kake yanzu wani suna kake so na musulunci to wani suna kake so na musulunci yanzu Umar ko ke sunan Umar daga yau duk inda ka gama da wani ne ke maka gajimari ka ce a'a kai sunan ka Umar yanzu ka musulunta ka rinka yin salloli biyar akan lokaci za ka rinka ba da zakan Allah ya hore maka za ka yi azumi duk shekara a cikin watan Ramadan sannan kuma haramun ne kai zina ko kuma ka sha giya ko kuma ka durƙusa ka da gunki su juda ba a bautar gunki duk gumakan da kake da su ka je ka za su duk aljanin da ka zai yana bautar gunki to nawa wa'azi ce babu kyau a cikin addinin musulunci in Allah ya hore maka za ka tafi aikin maka ka je ka ainihin ziyarci ɗakin Allah ka gane nan ko babu shirka babu bid'a kuma dole ka rinka zuwa makaranta kana koyon addini in ba haka ba in ka mutu wuta za ka tafi ka ji abin da nake gaya maka ka ji abin da nake gaya maka to ka kira min ɗayan tukuna kafin ka tafi kira shi ka kai mana hauka kai mana hauka sunan kan ne baka kai musulmi ne eh kai mun gaskiya ta mana kai musulmi ne kara ka nawa duniya kara ka arba'in da biyar kana da mata ba ka da mata kana shan giya ko kana zina ko kana zina ma ba ka yin zina ba ka shan giya eh ba ka yin waɗannan abubuwan amma kana yawon wahal da musulmi ko ko wata cutar ka sa mata eh ne duka kana jin ta baya saboda ne kai haka ake so yanzu kai kana son maka duka to haka ake yin soyayya a rinka cutar da mutum eh to kai musulmi ne kuma dan me kake zalunci me kai maka ka shige ta ka gaya mini gaskiya ne ke? ba wani ne ya shigar da ku ba boka ne wannan aikin

cutar da kai mata fa cutar da kai mata fada kaga yanzu zamu rama mata kenan ko a'a zamu rama mata zan yi maka dukan tsaya ba da dauko mun bula kan mashaƙiya abin da za ka yi kenan ina baka shawara za ka ji rabu da su su masu je can Allah ya musu hisabi to duk cutar da kai mata za ka sake ta to yanzu kai da waye a jikinta ai na ka kore su ina dan uwanka fa wanda ya musulunta yanzu Umar ina ɗaya baba ku ina take tana nan ita tana nan ita mm. to kai fita ka ba mu rika idan ka dawo fa idan ka dawo eh ce ka ko mm. zan fa kashe ka fa ta hanyar karatun Qur'ani to ka kira uwar ta to ka kira uwar ka kira ta

zai siyo nonon ba ba zai siyo nonon ba ba zai siyo nonon ba ku bar gida mana gidanku ne ba na mu ba na dan ne za ku shigo mishi gida idan ba ku bar gidan ba ni ne zan je in kashe ku da kaina za mu tafi za ku tafi za mu tafi wallahi za mu tafi idan aka gaya mini kuna gidan fa in zo da kaina ni zan je in kakkashe ku ni ba hoda zan sa ba kasa zan sa in murmushe ku ba za mu zauna ba za mu tafi ku bar gidan ki da ba naku bane na gaya muku ba za mu tafi bayan wannan me kuke zama a gidan ku zo ku ruda su saboda zalunci ko eh to yanzu kin tuba na tuba na bu Allah na jin ko kin buwa na bu Allah na bu Muhammadu Rasulullah to su kadai ake bi Allah kadai ake bautawa manzo Allah kuma shi kadai ake bi kin ga abin na gaya miki da kyau kina bautar gunki kina shan giya amma kina yawan gantali ko eh kina zuwa gidan yan boye ko da gidan gobe ko to wajibi ki daina tun da ke musulma ce kin taba wani boka aiki ki gaya min gaskiya Idan na gama ne ba eh? wayi ba ni kamar ta ni kina an bori aiki kenan ko ne musu mana to abin da nake so in gaya miki yanzu na karshe shine ya eh. ki fita rabu da ita zan wallahi ke da waye yanzu mutane da ni da yana duk kuma ba mu tafi idan kuka dawo fa kuka je mu in dawo fa kuka je mu Allah Ka ce maimaita an kuka dawo fa kin ga abin da nake gaya miki da kyau kin ga abin da nake gaya miki da kyau za ku fita ku rabu da ita ya mu fita wallahi ya abada cututtukan da kuka sa mata ba wallahi za wa ga mata mun tafi da kaji kin zo da ita da yatta bayan yatta sai wa kuka riki. ta ta kalla ita mun jale ta mun jale ta tun tun tun kwanaki mun jale ta to bayan ita sai wa

Hmm. a dawa ban daki fa gaskiya ban daki kuna zama a ban daki hmm. gidan ruwa fa kuna a cikin daki, kuma ba hanyar ban daki kuna zama a hanyar ban ɗaki hmm, muna eh? mun na ɗiban dawa kuna ɗiban dawa kuna fata kenan ko wato ku barayi ne ko ah. eh mutum ya share damuna yana wahala ko kuma ku zo ku sace ko ki tuna ke barau ne ya ce bari ni karatu in baki wahala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا انت في انت في انت في انت في الظالمه yaya idan kika dawo fa Baban dawo ba. Eh? mun gaskiya. Allah baban dawo ba. Eh? dawo ba. To yanzu babu wani a jikinta? Ba Idan ta sake zuwa ta ce wani wuri na ciwo a jikinta ba. Ka ka mu kama na karatu. Kin yadda ko? Kin ga kin ce kin tuba ne fa na tsaya yanzu ba dan haka ba sai ne miki azaba na kashe ki tukuna. Kin yadda? Kin yadda? kin yadda da abin da na gaya miki idan kika sake dawowa fa ba zan dawo ba in kika sake dawowa fa mun karatu zan yi miki karatu hakki mutu ko na ce miki ki tuba da dukkan zalincin da kike ko na tuba eh? na tuba kai na kika shige ta to eh tun da ka ce da ta ga ta tun da kike kika tabe ta yanzu duk larurar da take fama da ita ita da ƴaƴanta fa eh eh mun gane ba su mun gane ba mu ko sai ta kun gane eh. shi mijin fa ba wani abu da kuka yi mishi a ku gaya mini gaskiya to za ku sake shiga wani musulmi eh in kuka sake shiga fa kama na karatu in wa Allah ta tabbata gare ku in kuka shiga wani musulmi ko eh. kin faɗi da bakin ki Allah ya dina mana mun ba kuma shiga mutane kin faɗi wannan da bakin ki ko sai eh. musulma ce ni musulma ce me sunan ki na gaskiya kika ce Allah ɗazu wannan suna kika sani ɗazu bakin ce rakiya ba bakin ce zainab ba ɗazu za ki min shegantaka ko kina son azabtar da ke da karatu ko bari da ki azabta bane shi ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصافات صفا فالزاجرات زجرا التاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكافر وإذا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون kulle dama take ba ta ba ba fita ko kuwa san fita ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا tafi لا na tafi to ba za ta fita ba eh? wato ce shi biya ce ko eh za ta fita ko kuwa eh zan kwashe ki da mari ba ta fita ki ba ta biya ce ba ta biya kin fita ko kuwa eh ki ba ta wuri mana su ga kwakwa bakin farko ya kike jin jikin yanzu ya kike jin kina jin san da kike wasu kike san da jama'a kike jama'a nan kike wasu magana a da ki wasu maganganun da ake kai a bakin ki ba. Da ki ba? Wannan rakiya ɗin an zama ne? Nan ba da ke ta tabarawa. Mun taɓa zuwa wurinta a taron ki Ita ta taɓa wani zagon Ku shi ma wani na samanin ma haka ta taɓa wani zagon Gaskiya ne fi za a zuwa wurin ɗan zagon. Kin kuskure wajibi ki ta gaskiya. ni yanzu aljanna uku aka cire mu ina kwanci shi da kai kansu sai shirye ki da cewa ɗaya kina da tawakkali da Allah kin je da masu tara ne kuma baban ki ne ya barbada musu hoda. wani ruwa haka gidan ta rike da sun zama tudun ruwa suka shigo baban ki ya barbada musu hoda. goda shi ne ainihin suka wuce akan ki da ke da 'ya'yan suke liƙe miki kafa suna jan ki da baya suke miki abubuwa ga sunan ne kuma ba a zuwa wani dan gobe da kuma magana haka sallar su na girma mm. duk abin da yake so ku fahimta shi ne duk da ta samu musulmi sai dai wani malami mai jin sunna sai gaya mishi in dai malami mai jin sunna ne akwai maganin wannan a wurin shi da izinin Allah aka kuskure ne ki tashi ki tafi wurin dan gobe don da imani da aka yanzu an yi yarjejeniya da su sun ce suna fita wani kai amma tun da kawo nan ta sun fita kuma zan sa a sake dawowa da ke wani lokaci kuma na samu lokaci da ina son zan ta wani karbo na samu lokaci na zo shi da idan suna da layu ta tara su duka kuna su idan suna da wajen ma ɗakin ki duka tattare su ta ce da yanzu ku an ta sa an ɗan sa ba wani abu da take masu taurin kai ne. in ɗan sa ɗin za su shanye za su za su shanye ba su za su shanye eh to shi yasa da mu ka ba mutum sai ce ya je in yi abin nan ya fi alawo da shi ka ga nan ai da aka yi kuma yana ki sa suke abin na wasa ne saboda haka sai mu godiya ga Allah kuma duk wannan ne in Allah su ana fatan cin warki da gare su insha Allah tun dama su ne suke kafa kwankwaso ciki wuya kirji kai dama ne suke da zangarorin ko wani da na ce a yanzu inda na zai sauka ta baya nan ba eh sai ya ta nan zan gajira a baki ta baya kan ce na da wuya kan kuma ita wani abin ta yawo a cikin kwakwalwa kamar in fara ɗaki duk ne wato idan ya kama mutum zai kashe kowane ne cikin kwanakin nan sai ya fata sunan Allah bismillah idan wannan abin faru ne sai ka samu damar ka kashe shi da idan Allah idan wannan abu ba faru ne aljini ne sai ba ta za ka yi shi ke so da haka kin ga shirin ruwa ko wani abu a ɗakin ki zaki kashe sai ki ainihin faɗi sunan Allah in nake gina ku sai an gargaɗe shi so mutum ga miciji a gidan shi ba wai shi tsara da wuri ba a'a sai ka tsaya ba abin da zai maka sai ka tsaya in dai kai bawan Allah ne ka dinga cutar kana cutar da ni kana bin ta kada ka sake ganin ka sake haduwa ka sake waya ka sake haduwa ka sake waya ka lalla hudun ka zan shi ka fashe shi ba abin da zai maka yana ba aljanna ne ce ne da haka daidai abin da kake bari amma aljanna ne kanin da gargaɗi ɗaya biyu sun shi ta nan na ba ka yi wani ma da wahala a yanzu sau da haka ku lura da waɗannan abubuwa ba ki zuwa wurin boka da yanzu haramu ne wallahi ko da manzo Allah ne cewa kafirci ne wallahi duk da rura in ta samu mutum wallahi shi yasa bahaushe kan ce a cikin ido ake kawo ba mu da lokacin mun maganar abubuwa amma saboda mu yake faɗa da bid'a da shirka da sauran abubuwa to dole ne kuma mu je wa mutane hanya kuma da ba a raba su da larurin ba tare da sun je sun kasa cewa Allah Allah ya sauke akwai wasu da ainihin shi waɗannan tsirgin sun faɗe su an san alaƙa ce da su ba kishiyar take kishiyar take wadda za ce take ita kira na sake kuma ina kana da Allah idan Allah wani ka fitan yara da na tafiya da tafiya safara faɗa kuma wannan abu ba shi kuma malamin ya san tsubbin sun ga magana da yake cewa za ku ji aya kasa za ku tafi da kasa abin da suka fara kan cewa Allah da yake duk wasu ya suke miki asiri amma abin da nake so da ku shi ne ko kula suka da ku Allah a faɗa kowa kar a ce za a je a bi baya a ce ai gashi mun ɗauka a kasar ma ga a'a wallahi ba muna waɗannan abubuwa da haddasa rasuliyar mu amma ka'ida ce shi aljani dama aka kawo shi aka zo aka mashi karatu ya masu wallahi duk abin da ba ka tunanin zai zo na kudin ka ina sai zai zo na kudin ka saboda haka ainihin yanzu haka akwai matan ma da an ce ta zo za a yi mata din ta ce a saboda tana tsoron irin waɗannan kuma asiri ne ita ma ta san da nata laifin akai to saboda haka kar a je a tada wata fitina a ce a yi ga kasar na muna da kan wannan abu yanzu a dogara da Allah Allah ne da a yi ainihin wato kun san muna yin wasu ba na tuntar da wannan yaro nuna yi wannan abu fiye da shekara goma amma wallahi ba wani ne yadda kaza haka ina ƙasa ina a kuma a gami a wannan da suna shi ba shi malamin ba har ya gama da wani da ana walidin yanzu suna nuna mas'alar ta kama kowa ya san shi ne da da haka kuma ya yau lahadi ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1400 da goma sha bakwai wanda ya daidai da tara ga watan jun 1996 Allah maɗaukakin sarki cikin ikon shi ya taimake mu wajen raba wannan mata da waɗannan larurori da take fama da su wanda an ji aljanin da sun yi bayani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ƙara datar da mu wajen raba musulmi da waɗannan irin larurori kuma kullum mune wa ainihin wato mutane a akan hanyoyin ainihin samun tsira daga waɗannan makircin waɗannan shaidanu ainihin su ne lafinta shari'ar Allah da manzan Allah ya zo da ita inda aka umarce ka ka bi gwargwado inda aka hane ka dole ka hannu gaba daya al'amarin duk da ya shafi zikirori karatun alkur'ani mutum ya rinka lura da su wannan yana taimakawa mutum wajen ainihin wato ya katangu daga ainihin makirci duk sanda mutum ya zo zai kwanta ya samu ya yi alwala ya kwanta cikin tsarki ya karanta ruhu allahu ahad ya karanta ya falaki da birabe ya tofa a hannun shi duk ya shafa a jikin shi mutum zai iya karanta ainihin ayoyi biyu na ƙarshen surat al-baqara amana rasul zuwa ƙarshen sura zai samu katanguwa a wannan dai in ya waye mutum ne sallah asuba ya karanta ainihin bayan sallah asuba yana zauna inda ya sallah ya karanta ayatul kursi kafa uku walake kafa uku nasi kafa uku kullu allahu ahad kafa uku to da dai sauran zikirori da addu'o'i mutum ya lazance su haka sallan magariba shi ma uku ku za a yi waɗannan haka ainihin al'imamu turmidi ya rawaito hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sauran sallar azhar la'asar da sallar isha su kuma ayatul kursi kafa ɗaya akan yi falaki kafa ɗaya nafi kafa ɗaya ko wallawa kafa ɗaya sauran waɗannan sallolin waɗannan a taƙaice kenan duk an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a su shi yasa sai a rinka lura duk sallar da mutum ne sai tsara waɗannan abubuwa amma sai ga shaidan tun da ya san in haka din akwai alheri gare mu shi kuma sharri ne gare shi sai da ana yin sallama sun ce ya tashi fita ba abin da zai yi karatun ayatul kursi ko wallahu ahad wa falai nasi kaga ba zai gagara ba amma zai ga shi dan kai saboda zaka kasance Allah ya kiyaye Allah ya shirya da allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دثورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وآباؤنا أنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اذكروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب جميعا